ƙwararru da masana tarbiyya da kuma ɗabi'a sun fito fili sun nuna cewa akwai muhimmancin cewa gwamnatin tarayyar najeriya da ta jihar katsina su ɗauki matakan karkare tunani maras kyau da ya shiga cikin zukatan ɗaliban nan su sama da ɗari hudu da 'yan bindiga suka sata daga makarantar su ta sakandaren kimiyya a kankara ta jihar katsina domin tabbatar da cewa wannan tashin hankalin bai shafi rayuwarsu a nan gaba ba malam shehu ɗan daura ne akan tarbiyya da A'a, da zamantakewa ta tunanin mutane ya yi mun ƙarin haske dangane da muhimmancin ɗaukar wannan matakin domin kada rayuwar waɗannan ɗaliban ta lalace ganin irin masihun da suka gani a zahiri a idonsu kuma suka ɗanɗana raɗaɗin cutarwar da 'yan bindiga suke wa al'umma inda yake cewa kamata a yi a kafin a kai su ko kuma lokacin da ake niyya ko da an kai su gida ne a ya zama da cewa an bi su ana taimakon su don yawanci da yawa daga cikin su rayuwarsu ta canza wani yana ganin kila ma ga bindiga din na abun alfahari ya ji daɗi tun da wannan bindiga za ta iya zama a to an zo an kore mu da bindiga ni ma bari in ɗauki bindiga to wannan abun yana iya zama a cikin kai shi yana iya kawo mashi zalunci a rayuwar shi ya ce zai zalunci wani yana iya zuwa kamar gida ya ta mafarke mafarken wannan wulakanci da tafiyar da kuma abin har girman shi idan ba a sa hannu ko kuma aka samu irin mu ba wanda za su zauna da su a taimaka musu. Malam Shehu Dan Daura kenan ƙwararre akan ilimin ɗabi'a ta Bil'adama a tattauna da ne da shi a Abuja. Shi kuwa babban sakatare a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Katsina, Dr. Kabir Mustapha, ya mun ƙarin haske akan irin matakin da gwamnatin za ta ɗauka bayan da aka karɓi yaran nan aka duba lafiyarsu kuma aka haɗa su da iyalinsu domin shine mataki na farko da zai kawo kwanciyar hankali gare su. To wannan haɗi da aka yi masu a nan hajj camp ya gaskiya tausa zukatan yaran nan sun komo cikin hayyacin su kwarai daga nan kuma gwamnati ta yi kokari suka shirya aka ba su kayayyaki da za su don duk sun zo da kayayyakin su in siya gago da sauransu to ko shi da aka yi ya ƙara nuna musu lallai ana da kauna a gare su tunda yanzu hutu suke yi kuma maganganu da aka yi da shi mai girma gwamnati da ya magana da kuma shi shugaban ƙasa da ya magana ya nuna musu cewa wannan abu ya same su itila'i ne ya zo kuma su kokari su maida shi bayan su su sa abin da ke gaban su karatu shine abin da za su yi to amma abin da za mu ce komawa su makaranta shine zai zama abin damuwa a gare mu don ranar da za su koma makaranta za su fara tunanin ko wani abin zai same su na tabbatar da waɗansu za su yi kwanaki in suka koma makarantar nan ba tare da sun samu sun yi bacci ba to amma abin da za a yi ko ko shirin da muke yi shine na cikin makarantun su in suka koma makaranta za mu rinka tura kamar psychologist su je su rinka ba su lecture kamar a assembly a ɗanyi masu lecture kullum na abubuwa da za su zama su rinka amfani da su don su kau da wannan tunani a cikin zukatansu. Dr. Kabir Mustapha kenan a tattauna da yanayi da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Mura Amurka a Abuja, Najeriya.